a Washington DC. To jama'a barkamu da warhaka da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa sarfil hashin gumel tare da ni amina buhari auna To a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma 23 ga watan Satumba na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan matsaloli da ake samu a cikin soyayya. Shin me za ka yi idan aka zo aka faɗa maka an ga budurwarka da wani? Zan fara lissafin to tun yaushe ne ta fita yaushe ne ce ya ganta idan ya wuce adadin lokacin da nake tunanin za ta iya dawowa to idan ta dawo zan yi bincike ina ta wuce. kansa filu ka ji amsansa. Mm, shi kuma haka ya ce ba to Amina muna tafa da karin bayani da akan wannan. To jama'a akan wannan batu ne wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya gayyato mana baki a zauren muhawarar yau da gobe. To muna kuma tafa da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan lamarin. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus kenan sai ɗaya. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Amina abin da ya kamata mu yi shine mu fara jin tambayoyin da muka musu a Facebook. Ko ba haka bane ba. To tambayar da muka ita ce idan ka ga mata ko budurwa abokinka da wani ko kuma idan ka ga miji ko saurayin kawarki da wata shin za ka faɗa masa ko za ki faɗa mata? ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ibrahim Ishaq uh, na Jawai Allah sa dai na faɗi wannan suna mm, daidai. <laughs> Inda ya ce Assalam yau da gobe. To ni dai a zahirin gaskiya zan kira ta ne sannan na tambaye ta yaya haka. In ma akwai saɓani ne tsakanin su har ya kai ta ga amince da wani saurayi. Mm. Zan jajirce na tabbatar na sasanta tsakanin su ku tashi lafiya. To fa to kin ji aboki na gari kenan wato babaransu zai haka ba zai tabbatar ya gyara. <laughs> To shi kuma Ibrahim Ishak shi dai ibrahim ishaq dai mutum ɗaya ne dai to ya ƙara da cewa ba zan faɗa mai ba kawai gargaɗi ne zan yi wa saurayin in bai daina kula ta ba to dukan tsiya zan masa ba tare da abokin nawa ya sani ba ba dama mace ne in ce ni ma zama kawata. Au, to. <laughs> To shi kuma Bitrus Madalla ya ce kwarai kuwa idan naki cin amana ne. to fato kin ga shi yadda ya dauka kenan shi kuma ra'ayin shi kenan to shi kuma Alhaji Sabit Ibrahim cewa idan an yi shiru ya zama munafunci kuma idan na faɗa ya zama gulma ga dangaren bakin tulu kin samu da rufi da wannan <laughs> kai ƙarin bayani wato ƙadangaren bakin tulu wato a karshe a kashe tulu a bashi kuma ya ɓata ruwan tulu to to tsaka mai wuya <laughs> kenan tsaka mai wuya kam mm. ita kuma Zainab Shehu Aliyu cewa ta yi faɗin ai haɗa faɗa ai haɗin faɗa ne mhm. in dubu ta cika kowa in dubu ya cika kowa zai gani da idansa ita ba ruwanta ba ruwanta in ta faɗa ta haɗa faɗa in dubu ya cika wani tsakanin su shikenan neutral in ji bature to ga wani kuma shi sunansa real mahmud falki ya ce ya danganta da wanda na ganta da shi to dai ban gane cikakken bayaninsa ba to wanda idan ya ganta da wani abokinsa da yake so bai faɗa ba kenan a wai to na ga shi ma amsa nashi yana gani kamar na Bitrus Madalla su suna ra'ayin cewa in ba a faɗa ba hmm. kamar cin amana ne kamar cin amana ne saboda haka mai yiwa yana ganin kamar ko ma waye dai zai faɗa hmm. shi ya yi bincike haka to mu je gaba To sai kuma Jafar Modibbo Yaro shi kuma yace tabbas zan faɗa masa. Ai gaskiya ɗaya ce ko ya yarda ko ya ki zan faɗa masa domin shine abotan ai dama kar ka ga abin da zai cutar da abokinka ka ɓoye masa ku huta lafiya to kin ji na ra'ayi shi ko muhammad kamaru da mare cewa yi ni dai ba zan faɗa ba idan kana yin irin wannan za a kira ka munafiki to mm. sakina baba diddi Allah sa ke masa kina na faɗi sunan naki daidai ta ce ba zan faɗa ba sai ta gani da kanta to kin ji mace ma kenan mata biyu kenan da yanzu ne suka ce haka ba ruwansu to kin ji matan ma kenan <laughs> to akwai kuma s lami alhassan cewa idan aiki ne ya haɗa su fa wato idan wanda a gansu da shi zai iya zama abokin aikin wato wani lokaci sai kaga an zargi mutum da abin da ma mm. ba haka ba ne. Mm, haka ne to a shi sa ba wai to ba zan da ya faɗi ra'ayina ba amma dai <laughs> sarfilo za mu dawo mu ji ra'ayin ka fa to ba damuwa to sai kuma aliyu adamu yola shi kuma ya ce tabbas zan ɗauki mataki a kan haka domin kuwa a bari ya huce shi ke kawo rabon wani in ji bahaushe mm. domin gudun faduwa cikin babbar matsala nan gaba. ok kada su fada cikin wata matsala nan gaba saboda to Allah sa dai mala aliyu ba dai duka dai zaka je kai ba <laughs> lalle ba to sakon mu na gaba ya zo ne daga alhamzat shuho toro ya ce gaskiya ba zan gaya masa ba gudun raba aure ko raba soyayya sai dai shi wancan wanda ya kula ta zan ba shi shawara akan ya ji tsoron Allah matar wani ce yake kulawa gaskiya To kaga Abubakar Sadiq Belal daga jihar Adamawa ya ce, mm. Salam yau da gobe, a zahirin gaskiya, ni kam idan na ga matar abokina da wani ba zan faɗawa abokin nawa ba. Kawai abin da zan yi shine zan je har gidan abokin nawa in samu matar tasa, in yi mata wa'azi da nasiha domin duk wanda ya rufa wani asiri shi ma Allah zai rufa masa nashi. shi to shi kuma amadu wato adamu abbakar bajoga cewa yi yau da gobe ikon allah gaskiya ba ruwa na shiru zan yi don ban san tsakaninsu ba fatan alkhairi to kwarai to shi kuma hami abba mm. ya ce ni dai zan fara da yi mata nasiha to hakan ma yana yi ai sai kuma awal muhammad made ya ce wannan ba hurumi na ba ne to sarfilu ka karanto mana amsar mu ta karshe a yau mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu To masu sauraro yanzu bari mu garzaya jihar Adamawa domin jin tattaunawar da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya jagoranta a zauren muhawarar yau da gobe. jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shirin na yau da gobe yau za mu taɓa wani batu ne da ke da muhimmanci a zamantakewar ma'aurata da kuma inganta soyayya a wannan batu shine na batun kan cewa ai na ga mijinki da wata ko kuma na ga matarka da wani kuma don mu yi wa lamarin adalci kusan yanzu haka ina tare da wasu waɗanda suka san dabar garin za su gano mana bakin zaren a hannun dama na akwai Muhammad Musa Mr. India. Sai kuma. Sadiq Khalid. Bala Sadiq barka mu da haka. Barka dai. To baya ga Sadiq sai. Zainab Suleiman. Hajiya Zainab ah, Suleiman ita ma tasar ah, dabar garin sai kuma. Aisha M Umar. Barka mu da haka. Barka dai. Sai. Fatima Muhammad Isa. Tabara ma Fatima ya aka yi. Alhamdulillah. To kamar yadda na faɗa yau wadda su za mu tattauna. bari na kada ce na son ka in soma da mazan bari in soma da eh, malama Fatima. Eh, yanzu misali idan da wani ko wata musamman kawai ta zo ta ce miki can na wuce mijinki suna tafiya da wata ya za ki ji matukunna. <laughs> Eh to gaskiya zan ji ba daɗi sosai a zuciyana. Ko me yasa? e saboda yanzu ko a ce misali ma bai kai ga aure ba a ce saurayi ne ma aka ce miki yau an ga saurayin ki da wata mace to dole ne za ka ji wani abu a ranka ba kuma ya kai ga miji <laughs> eh, me zaki ji a zan ji wani abu a zuciya na gaskiya abu nufi ke kin tabbatar eh, zargi kina ki ko eh ko dai ban gani da ido ba amma an faɗa kan dole ne abu dole ne kawai zan ji wani abu ko da dai ban gani da ido na ba to bari je malama Aisha kin ji fara sun ke kamar ake ko a ji kai lawo ah, ko me yasa to ai ka san mata kishi kuma ai kumallo ne wani. a ah, kumallo da to ka gani dole ne zan ji zakun nan san ko wace ce ba tabbas ita ma wani ta fara miki wata kila bata san ko wace ce ba kwarai bata sani ba dole zaka ji zafin haka in yaso daga baya ka ce zaka yi bincike kafin ya karasu don wata ba ba za ta iya binciken ba a to da to hajji a ta abin da duk suka faɗa eh, da Fatima da sansu ke kuma eh, wai haka ma na faruwa ya ake yi mm, yana faruwa kan amma a gaskiya ba zan yarda da abin da kawai akwai misali yawwa za ku raba gari ke eh ba zan yarda ba saboda yanzu da yawa mata akwai wanda ba su samu sanya auren ba kokarin su su ga ke kin fita su su samu shiga so dole za su zo su gaya miki ah, ko koma ba ta gan shi da wani ba ko da wata ba za ta iya ce miki na ga mijinki da wata inda ta ga irin kwanciyar hankali da kike samu a gidanki so don ta yi ta yadda za ma suke eh ba za su fita da su ce ai na ga mijinki da wata ba sai dai kawai za ta buga miki ko kuma ta ce ke kuma sannu kika gani da mijinki a restaurant kaza kuna cin abinci ko ki ce min sannu yana ta famun daga miki hannu kin banza da ni to kaga hankalinka dole zai yi to lalle ku ah, <laughs> wannan su mai tabi kenan ah, na mata na san maza ka watakila raba gari eh, malam isa ah, yanzu misali ko da ke a ki gaface ni fatima ya za ka ji yau da aka ce maka wani ta ce kayacin na wuce budurwarka da wani watakila suna tafiya ko kuma iyalinka ba tare da ka bincika ba ya za ka ji Eh, da farko abun zai zo min wani bambara kwai haka zan yi tunanin yaushe ta fita ta bayan na bata a gida ah, ta nemi izinin ka idan ma ko budurwar ka ka gida ma baka da <laughs> wannan cewa ka tafi in kuma iyalin ka ne watakila ta ce maka za ta ja wa ne ko ba ta je kasuwa ko kuma asibiti da makamantansu eh idan iyalina ne zan fara lissafin to tun yaushe ne ta fita yaushe ne ya ce ya ganta idan ya wuce adadin lokacin da nake tunanin za ta iya dawowa to idan ta dawo zan yi eh, bincike eh zan yi bincike ina ta wuce ba za a rasa dai ban da shi din ba za a rasa wanda ya kara ganin ta ba zan tambaye mai sunan wanda ya ganta da shi a ah, shi mutum ɗaya ne fa eh. Eh, eh a to duk dai me zai so sa me zai sa zuciya ke so na farko ne ba san ko da waye watakila ah, wani dan wanta ne kaninta ne ko su tun ta gida ko masu fito yana rakata eh zan fi zaton dai dan uwanta ne ba zan yi zaton wani ne na daban ba don na yadda da ita idan kuma budurwa ta ce dama aka ce budurwa dai na kowa ne duk wanda ya sa'a shi zai dauka na ga za ku raba gari da Mr. India Mr. India ka ji mm, to ba namiji to a gaskiya fito ga can budurwarka eh. tsaliliyar na yau an zo an ce a ah, wane a ah, sai wani azuma na wuce sajiya wance da wani eh to to na farko Eh, to na farko dai abin da zai zo zuciyata shine idan dama tsakaninmu da ita da muke soyayya mm. yawanci ina zargin malam sile ko sani ina yawan eh. ganin su kuma tana gaya mun cewa kaza misali eh zargi kawai eh, da mutum can eh abin da zai kawo zargi idan kana son mace mm. ta riga ta sace ma zuciya mm. Ta duk mutumin da ganta lau dan uwanta ne eh. ko wane ne kana tunanin akwai wani abu da ke tafiya a tsakanin su kishi ne ka wannan kishin dalilin ne sa ita zuciyarka zuciyarka yanzu gaba ki daya yadda kasan network ne don yana jikinta duk inda ke tafiya yana sashen ya ga da wane ne take to don hatta ma ko cinikayya za ta je cikin kasuwa tana ciniki da in dai an kai minti biyar ana ciniki kana tunanin wancan ne ma yake yi magana da ita wato kishin ne to wannan kishin ne sai zai kawo wannan to yanzu mata kenan ba su da yawa su da mun haka a matsayina dai duk abin da nake zan yi na farko in hakan ma yana faruwa na farko sai in dawo da hankalina na farko kenan zan da hankali na na duba cin me yake faruwa kuma a guje ma idan aka kawo mun labari an ganta a wuri kaza zan ce dan Allah za ka kwatanta mun shi in ma ba za ka kwatanta mun? to amma zan kokari in dama ba ba abin hawa a wuri ne i a to ai dalilin da yasa ai duk masoyiya ka batta <laughs> eh. a inda kai kake eh. to komai zai iya faruwa to shi yasa domin ka killace ta to ba da wato ba to kun ji ne bari in kuma ga yan uwa iyayen mata eh, na farko hajiya me kike tunanin ma zai kawo har ki ji a zuciyanki dan an ce miki ah hmm, ga can alhaji fa ga can yankin nan sauranki nan ko kuma shi mai gida suna tsaye da wata ito eh abun da zai fara kawo abun shine kishi ne zai fara kawo wannan daga kishi kuma sai son da kake wa mutum dan sai kana son mutum ne haka kishi a kansa to idan kika ji aka fada shin son din zai karu ne ko kuma a da yake kishi ya shigo ko kuma yake ji haushi a'a kishin ne zai fara tashi ai ba maganan so ba tukunna to mu ɗauka da kishin ne ya tashi hajiya da kika je kawai kike ta damuwa kila ma a sai yar kawa kice kishin zai kawa kanwa kanwa ce ok a wannan kan ba damuwa tun da kanwa ta ce ba da ba matsala <laughs> to shi ke ta hajiya shi kin jami'a da ta fada mu dauka da kika je ke yake kan cewa watakila malamar ku ce ma suna tsaye da shi a gaji to ai kaga malama ma ba muharrama sa bace dole zan dai ka abin nan fa a cikin raina kishin nan mana dole ne zan kuma bi menene tsakanin ka da wani wata ki tabbatar ba ko wace ce mm. suna tsaye baki sama dalili ba mm. watakila abin in shi dan kasuwa ne ta zo saya ne mm, ta zo sayayya akwai limit akwai eh? lokacin da sayayya za ta iya ja ko cinikayya shi wanda ce miki ba bai ce miki ah, ga inda suka tsaya ba ko kuma bai wuce lokaci kaza ba bai wuce ba amma lokacin sayayya kuma ai yana da ka'idan in ma cinikayya ce ka ja na ja ne ma duk da idai ka'idansa ba za dai a ɗebi lokuta ana wannan cinikayyar ba am hajiya kin abin da ita ta faɗa bare in dagare ke dukkanin su basu nuna kishi ne yasa ke me zai sa maki tunanin a zuciyarki ko wani abu ne eh, to abin da zai kawo tunanin na rashin yarda rashin dan a tunani na in ka yarda da mijinka ko da waye aka ce an ganka da shi an gan shi mm. bai kamata ka daga hankalinka ba sai dai idan ya dawo ya yi ma bayani ga abin da ya faru in akwai yarda a tsakanin ku ina ga kishi ma bai kamata ya zo ciki ba alhaji kaji kai dazu na je ka ce <laughs> ba za samu gulli ba me kake tani zai kawo ma tunda wannan hajja ta ce rashin yadda mm. a wannan saboda tsaro Eh, da kishi kuma guda biyu ne don ban tsamma rashin yadda zai shiga ciki ba tunda dai har na amince da ita na aure ta kuma muna zaune na san mun kusan shekaru da dama eh, idan masoyiya ta tun tunda na zaɓe ta ta zaɓe ne mai yiwa ta canja lissafi ne wata il ta koma kan wani sai ce to bari da in ga iya gudun ruwan idan wancan ya kwace to shi kenan dama abin shi zai hana ko kuma su don mutum ya zai shafa ya ganka ko kuma ya ga budurka ko kuma ya ga hajiya da wuri kawai shi kenan kawai ka yanke hukunci mm, a ni ba zan yanke hukunci da wuri ba mm. dole sai na yi bincike saboda ban tsamman in dai mata ta ce kan na riga na aure ta ma magana ma ya kare na yadda da ita ba za ta yi wannan ba sai dai a ce ko dan uwanta shi kuma saboda iya gulma sai ya kawo min wannan <laughs> to kaji iya gulma eh, me yake sa ma wasu ke irin wannan eh to abin da yake kawai ko mutum wani ba a tambaye shi ba fa mm. ai kawai ai can na gabace suna tafiya da wuri mm. walau budurarka walau kuma ita hajiya eh to gaskiya abu abu ne na farko duk abin da ka gani mutum ya sa a gabansa har ya kawo wannan kishin wallahi so ne in ba ka son mutum ma har ka saba za ka kula da shi ba idan kana son sa to dole duk wani abin da yake balle a ce maka an kama labari an ganta da wani wadda labarin nan fa ya sha bambar da da kake ji ba fa a gidan biki ba walau a kasuwa a a gurin abinci ko ko abu nan ba ha kawai sai mai wadda ya faɗan ni ce na ganta da wani eh. dan aka ce ta haka din a wurin jita-jita wani lokaci akan tabbatar da wato ainihin kanshin gaskiya shi yasa zan bi ne kuma za kuna ana zargin kan cewa kamar yadda mata suke kuma maza kuna haka kwatsan sai mace eh, ka tambaye shi ba hmm. kwatsan sai ce maka ai can na hajiya ko na gaba da ka da wani eh to abin da yasa shi namiji ai shi zai iya fita yakan tafi ya yawo ba abin mamaki bane dan ya gaya maka haka amma in mace ce ta so gaya maka haka mai yiwa ne ma take ita ta samu gurbi a wannan gurin shi yasa zaka fi yadda da namiji idan ya so gaya ma cewa na gawa ne to na farko a take ma zaka mai da abokin ka ne to hajiya ko kuma ce hajiya dukkanin kun ji abin da sara suka faɗa bayan dawo ga hajiya fatima fatima wasu suka ce tamkar wannan abin ya zama sabon yayi wasu na yi ne abin da ake kira kwashi kafanta watakila dama ana tsantsi tsantsi haka to kin aka faɗa haka watakila kira ke fushi an an ga alhaji can ko kuma an ga oga shi wannan saurayin haka haka na faruwa mata kuna yi eh to yana faruwa amma abin da ya kamata idan mutum ya zo ya faɗa maka ko ya faɗa miki abin da ya kamata bincike ya kamata kai don wasu ɗin kamar yadda zainab ta ce yanzu ko da saurayi da budurwa ne zaka kalla wata ko da ƙawarki ce to ita fa ba ta so fa alakanki da wannan saurayi so take ta raba ku to ko karya ma za ta zo ta yi ta gaya miki saboda ki abun nan ki rabu da shi ko kuma ta ga dai abu ya shiga tsakanin ku balle kuma a ce har ga mata da miji to ya kamata in an zo to ya kamata in hakan ya faru bincike ya kamata mu yi ba wai mu dauki hukunci dun ba mu yi bincike ba tofa kin ji yadda zauren muhawara ya yi mhm. an tattauna batutuwa masu amfani to sati mai zuwa insha Allah kuma za mu ji karashin za mu ji karashin mhm. sakoto haka ne to har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a shirin yau da gobe shirin matasa yanzu agogon mu a Washington DC na cewa karfe 12 saura minti 10 a shakata da wannan ne ba zan baki ruwa ina nan kuwa saboda ni ban kai ruwa ina san addu'a ina kwaɗanyen afuwa ki zo nan a ruwa saboda kin zama gafuwa ba ni san sa a sake tunda ni za na rike gani na zo ki rike tantan tantan talala. Kudan bari To madalla to jama'a yanzu duk da ke muna dan sauran lokaci za mu buɗe layin mu domin ku kira ku mu ji daga bakin ku. Wato lambar da za a kira kar amanta alama tarawa 1 bi sifili biyu biyar shida biyar biyar to kafin ma na faɗa ga wani ya kira akan layi wani ne akan layi kuma daga ina. To Sharfilu an Gumal albarka da al'asariya Yawwa barka ka dai. kamar murtala ne. murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To murtala ka ji da mutane suka ansa tambayar da muka yi musu wai idan sun ga mata ko buduro wani abokin su shin za su faɗa masa hukuma ya za su. Amma murtala kafin ka kafin ka bayyana ra'ayinka ina so ka gaya masu sauraro sirrinka yadda kullum kake samu mu akan waya. <laughs> Eh to, <laughs> a cikin shi shine cewa na farko ai da wakilin ku ya zo mana ziyara mun gaggaya masa akalla shi a Yusuf Aliyu Arande. Mm. Abin da ke faruwa a nan gurin ma akwai masu buga ma da sai a ranar suka kara sani. shine cewa akalla muka rike waya daga biyar bakwai takwas har goma ko ba ka ba. da abinda bature ce dedication kenan. <laughs> Eh, yawwa. Mm. Yawwa shi kuma kiran waya kin ga lissafi ne akwai abin da muke kira tamin haka ya za ka ka aika ka tura na wayanka da ka kira ya za ka ka tura yadda za ta shigo duk muna duk a junan mu ma masu buga waya muna ƙara ma junan mu ilimi wannan ɗaya daga cikin sirrin kenan to da fatan mutane sun ji kuma sun karu ko bi ba mm. kai ta cewa shi sa ka zo na ce shekara goma wani shekara kwa. waya ɗaya ne kuma kila ba isasshen caji kuma yadda yake ne wani lokaci ma mun canza yadda network mai karfi sannan a wayoyin ma akwai wanda suke samu mai karfin network haka ikon Allah to mutala ra'ayinka akan wannan batu in ka samu kanka irin wannan lamari ya zaka yi Malam Murtala kana tare da mu? Mumini ana so mutum ya zama yana da kyakkyawan zato ko ba ka ba. Mm, mm. Kuma idan aka eh, kuma tun a gurin neman samartaka ko aure ka san wa za ka aura ai ba za ka aure mutum ko ba zan yi a samartaka da mace ba sai ba yau kwana ɗaya ko biyu a sai wanda na san halayenta tuntuni mun daɗe kafin na karance ta sai ga wannan ta cancanta su zama matana ko budurwana. To Malam Murtala mun gode kwarai da gaske ga wani mun rike shi akan layi kan ne ya masa kuɗaɗen. Salamu alaikum. Amma alaikum assalam. Ah na farin cikin ji uwata mace yau akan layi. Kina magana da binta Umar Lida daga doguwa lokal gaman karamar hukumar doguwa lokal. Oh. Binta kina tare da munaji karan kamar layin yana ya goce. To fa to midin rasa binta amma na so in ji abin da binta za ta ce ita akan wannan. Lallai kam. duk da yake mun samu ra'ayin wasu mata ko biyu ne ko uku ne a cikin saƙon da suka aiko mana na facebook to amma dai yanzu ma bari karanto maka ra'ayin antin yaran ummi ihsan To, ta me ta ce? ta ce e to ba zan yi gaggawar faɗa mata ba sai na bincika abin da ke tsakanin su da wacce na gani to fato ga kira daga bauchi ya zo <laughs> to salamu alaikum wa alaikum salam to malam ya sunanka sunana yakubu mai bauchi daga karamar hukumar tura jihar bauchi a bauchi ko dai kai kwaran baucin yakubu ne eh wannan haka yake <laughs> to menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau eh ra'ayina dai bare canza kamar yadda na rubuta muku a canza ku samu karantawa ba mm. gaskiya ni inda ya kasance ga na ga abin mm. zan yi amfani da damar hukuma sarakuna ko jami'an tsaro haka to ya kai ga haka to idan a ya kai mana ai aure ya ce ko soyayya mm. a to ai zai yi ko kilan ta tsaya sayan kati ko ta ga wani wanda ta sani ko ma wani na tambayan ta hanya eh na san da hakan ai na san wanda ya kamata su yi ma'amala da ita to mun gode kwarai da gaske na bauchi bari mu je ga kano kuma kano wani ne aka layi da kano allah sabunta ce ta dawo assalamu alaikum amin wa alaikum salam ya suna malamin yawa kana kana magana da sabi do ya rimawa wato fa jihar kano amma da kanan jihar ikiti nake kira to man sabi idan ka ga wata budurwa abokin ko matar ka da wani kai zargin lamarin da to ya za ka yi ta ya za ka yi lamarin a gaskiya ne inda zan yi mm. gaskiya zan yi mata nasiya ne abun ba zan gaya masa ba saboda kada garin neman gira a rasa idanu gaba ki mm. daya zan kira ta mata nasiya abun da take bai dace ba ya dace da abubuwa iri inda mutum zai ya ji tsoron Allah ni dai ra'ayi na kenan assalamu kun sabi da doyari ma kan fakalama hukumar tofa jihar Kano da kanan jihar Ekiti to malam sabi mun gode da wannan ra'ayi naka wato shi yace nasiha zai mata lallai to kin ga wato dai bai ba a dai abin nan ba ya mata nasiha ce to kuma matsala ta tambaya da zan masa ya katse shi ne to idan kuma ya sake ganin ta ta ƙara yi fa zai je gaya masa to dai bai samu dama ansa wannan ba to ga wani kira mun samu daga ina ne kuma wane ne salamu alaikum amin wa alaikum salam kuna magana da usman dan gwata karasu ne daga jihar yobe to usman dan gwata karasu ya ko za ka dan matsa daga kusa da rediyon ka na ji karar rediyon ba ma jin ka sosai a rediyon na kashe ta ma to menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa Eh, to akan abin da kuka tattauna ne har dariya ma yake bana. <laughs> Abin dariya ne. <laughs> Eh, saboda abin da wani ai zato ne ai. Duk abin da kake jefa mm. kake kallon sa a zaman zato yake ko me ake tattauna baka sani ba. Mm. Ko ba To kai in ka gani ya zaka yi to. Ta zaka bullo a lamarin mutum ah, da ba abin da zan yi da ana san dangantaka su tsakaninsu da wannan wanda suke tare da matar ta misali. Mm, to alal misali a ce ka sake ganin ta kuma da wani na daban da baka san shi ba ya zaka yi. Eh, ba ko tambaya yake na fahimta wato suka fito daga fito daga mashago sun shiga shago ko wani cin abinci ko wani abu kagan suna tafiya tare suna ta shewa a ce <laughs> shewa ko kuma lamarin da gansu dai kai jikinka bai ba maka daɗi ba eh, ta na haɗa ki da wancan da kuke Ka tabbatar. to mun gode to mun gode kwarai da gaske to a huta lafiya wato sarfil ina gani dai darasin da na dauka shine a mm-hmm. ringa kyautata zato Kyautata zato sannan a ringa bincike kwarai da gaske ba wai a ringa haɗa faɗa ba haka kurin yawwa kuma shi amfanin ka fada mutum shine kar ya zo daga baya a ce ya na fince shi ko kuma wani abu ya faru daga baya tun kafin ta zo gidan ka sani ba gaya masa ba kuma har ya aura ya kata gida kuma ta ci gaba da yi to kin ga a lokacin ai na sani tun kuma shi ma fa dan wannan abun fa maza ne fa muka saba gani fa da haka fa maza kuma eh mana to ikon Allah <laughs> To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniya mu na yau Mr. Sidrak tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba